Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimani ce tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 21 ga watan Fabrairun 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa masana a fannin tsaro da jami'an fafutuka a jamhuriyar Nijar sun fara bayyana damuwarsu bayan da ƙasar Faransa ta yanke shawarar mayar da sojojinta sojojin da ta kwashe daga Burkina Faso zuwa gida. To ga mutane nan 400 don mi ba a kai su can sojawa 400 an kai su Ukraine ai za su taimaka ma Ukraine inda gaskiya ne mayaƙa ne suna so su taimaka mutane. za kuma ku ji cewa 'yan bindiga a jamhuriyar Nijar na ci gaba da amsa kiran hukumomin kasar ta hanyar ajiye makamansu inda suke fitowa suna rungumar shirin zaman lafiya. Sannan a ci gaba da shirye-shiryen musamman da muke gabatar muku kan zaben Najeriya da kuma tasirinsa a kan jihohin kasar. Yau za mu haskaka fitilar mu akan jihar Filato. Amma kafin nan gasar filo da labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya yau talata shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya zargi kasar rasha da yin kisan gilla ga fararen hula a birnin kherson da ke kudancin kasar bayan harin makami mai linzami da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar tare da jikkata wasu goma sha shida zelensky ya kafe a manhajar aika sako ga jama'a ta telegram cewa a tashar mota da yankunan gidajen fararen hula da wani babban gini da kuma tashar zirga-zirgar jama'a an taɓa su. Rundunar sojin Rasha na ci gaba da lugudan wuta a kan Carson. Har ila yau suna kashe fararen hula ba ji ba gani. Shugaban na Ukraine ya ce duniya ba ta da 'yancin mantawa na ɗan wani lokaci cewa zaluncin cin zarafi na Rasha ba su da iyaka, in ji shugaban na Ukraine. Rasha samu santa harin da aka kai kan fararen hula. Yau Talata Jill Biden za ta tashi domin ziyarta ta farko a nahiyar Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka tare da shirin tsayawa a Namibia da Kenya a cewar fadar White House. Biden za ta mayar da hankali ne kan karfafawa mata da matsalolin ƙananan yara da kuma karancin abinci da ya addaba sassan nahiyar. Za ta kasance jami'ar fadar White House ta farko da za ta ziyarci Afirka a bana. Bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wata sabuwar dabara dangane da nahiyar tare da yin alkawarin ziyartar manyan ƙasashe. Ziyarar ta Dr. Biden ta gina ne akan taron shugabannin Amurka da Afirka na bara, kuma a matsayin wata shaida da ke nuna ƙudurin shugaba Biden na cewa Amurka na tare da nahiyar Afirka baki ɗaya. George Libermont, babban darakta mai kula da harkokin Afirka a kwamitin tsaron ƙasa, ya shaida manema labarai a safe yau talata. Shugabar Taiwan ta ce tsibirin mai cin gashin kansa zai zarfafa alakar soja da Amurka. Shugaba Tsai in wen ta yi wannan alwashi yau talata yayin wata ganawa da 'yan majalisar dokokin Amurka da suka kai ziyara a birnin Tefe. Ta ce Taiwan za ta ƙara yin haɗin gwiwa tare da Amurka da sauran abokan dimokuraɗiyya don tunkara ƙalubale masu ƙarfin gaske kamar faɗaɗar mulkin kama karya da sauyin yanayi. A shekarar 1979 Amurka ta sauya shekar diflomasiyya ta ɗaukar taiwan a matsayin yankin china a shekarar 1979 amma ta samarwa taiwan da kayayyakin soja don kare kai ƙarƙashin dokar hulɗar taiwan Beijing ta ɗauki tsibirin da ke ƙarƙashin mulkin demokaradiyya a matsayin wani yanki na ƙasarta duk da cewa tana guna da mulkin kanta tun bayan ƙarshen yakin basasar ƙasar China a shekarar 1949 lokacin da 'yan gurguzu na Mu Zedong suka fatattaki sojoji 'yan kishin ƙasa na cin Kashek. daga babban yankin. Ƙasar China ta sha alwashin mayar da tsibirin ƙarƙashin ikonta ta kowace hanyar ta dace, ciki har da ƙwace ikon da sojoji suka yi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Pakistan da Taliban na Afghanistan suna tattaunawa a yau Talata don warware bambance-bambancen da ya kai ga rufe iyakarsu mafi hada-hada kwanaki biyu da suka gabata inda dubannan manyan motocin ɗaukar kaya da matafiya bangarorin biyu suka makale a cewar jami'an ƙasashen biyu. 'Yan Taliban sun rufe hanyar wucewa ta Tokham tare da makwabciyar ƙasar da ke gabashin ƙasar a ranar Lahadin da ta gabata. Suna zargin jami'an shige da fice na Pakistan da rashin mutunta 'yan Afghanistan musamman ma waɗanda za su je neman magani Pakistan. Har ila yau tashin hankalin ya haifar da 'yar gajeruwa a rangama tsakanin jami'an tsaron kasashen biyu akan iyakokin da ke kusa da su ta 'yan sa'o'i inda suka kashe wani mai gadi na taliban tare da raunata wani sojan pakistan in ji majiyoyin tsaro da jami'an kan iyaka na kasashen biyu suka gudanar da shawarwari da dama domin kwantar da tarzomar tare da sake buɗe mashigar kan iyakar ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ke kan iyaka da kusan kilomita 2,600 amma tokham ta kasance a rufe kuma ba a san sakamakon tattaunawa ba a yammacin yau talata. Daga ƙarshe wasu 'yan sama jannati biyu na Rasha da wani na Amurka za su ci gaba da zama a tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ISS na tsawon watanni shida saboda lalacewar da jirgin siye na Rasha. sergey frokiev da Dmitry Fatelin da Frank Rubio sun shirya kawo ƙarshen zamansu na watanni shida a cikin tashar sararin samaniya ta ISS a ƙarshen watan Maris. amma hukumar kula da sararin samaniya ta rasha roscomos ta faɗi yau talata cewa 'yan sama jannatin uku za su ci gaba da kasancewa a sararin samaniya har zuwa watan satumba jirgin mai suna soyuz ms-22 da ya ɗauki ma'aikatan zuwa tashar samaniya ta iss a watan satumban da ya gabata yana tayoyin wani sinadarin sanyaya jirgin tun tsakiyar watan disamba wanda roscomos da hukumar kula da sararin samaniya ta amurka nasa suka ɗora alhakinsa a kan wani dutsen sararin samaniya da ya afkawa jirgin. kai da sarfilu hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin masana a fannin tsaro da jami'an fafutuka a jamhuriyar Nijar sun fara bayyana damuwar su bayan da kasar Faransa ta yanke shawarar mayar da sojoji sojojin da ta kwashe daga Burkina Faso zuwa gida a maimakon kai su kasar kamar yadda aka ayyana daga farko. Amma wasu sun shawarci hukumomin Faransa da su aika waɗannan sojoji zuwa Ukraine. Daga birnin Yamai ga rahoton da wakilin murya Amurka Sulemu Barma ya aiko mana. dakarun musamman na force special kimanin 400 ne kasar faransa ta girke a kasar burkina faso a matsayin wani bangare na matakan yaƙi da ta'addanci a yankin sahel sai dai rashin ganin wani bayyananan sakamako ya sa gwamnatin rikon kwaryar burkina faso yanke shawarar kawo ƙarshen ayyukan waɗannan sojoji na rundunar sabur waɗanda da farko faransa ta yi shelar za ta zo da su Niger da cote d'ivoire amma kuma ta canza ra'ayi mai sharhi a kan lamuran yau da kullum masaunin faransa sadiq abba na bin diddigin abubuwan da ke wakana a yankin sahel wannan sojojin nan wanda suka bar burkina faso sojoji na musamman ne su ne ake doka kamar in za a kashe wasu manya-manyan mutane na jihada kaman eh, drukdel kaman abu al saharawi manya-manyan mutanen nan su ne ake sa tare da su a kashe mutane kuma aka ɗauki kaman 'yan faransi aka ɗauke su otage su ne suke yin abu kaga to wannan duka kenan ba a ga aikin da za su yi ba in suka zo Nijar. Da yake yanzu harkokin sun cakule tsakanin Mali da Faransa kaga in suna Nijar ma ba su iya tafiya Mali. In suna Nijar ma ba su iya tafiya Burkina tun da Burkina ma abun ya lalace. Kenan shine aka ga in dai kurin a Nijar za su yi amfani tun da akwai sojoji eh, dubu guda da ɗari biyar ba sai an kawo wasu abubuwa ba. Eh kayan nasu ma da aka ɗauka cikin jirage aka safi shi inda Nijar za su ta yi kasan ba sai sun shiga jirage ba sai su ratsa kurin to da yake cikin jirage ne kenan nesa da burkina faso ne za su yi. da yake bayyana ra'ayinsa kan matakin faransar shugaban kungiyar voix de san voix nasiru saidu na cewa abu ne da ka iya haifar da gibi a fagen daga idan aka yi la'akari da yanayin tsaro da burkina faso ke ciki a yau tun da kasar burkina faso ta buƙaci haka horon shi ta aiwatar suwa yanzu kasar burkina faso sai ta yi ƙoƙari ta mai da hankali ga yaƙa ta'addanci ita ɗai tun da kamar ta nuna za ta iya yin shi a haka jiya ma an samu bayanin cewa an yi asara wajen soji hamsin da wani abu marmakin takwas waɗanda an ka faɗi. jigo a ƙungiyar m sando ga mace muhammadu wanda ke farin ciki akan matakin soma ficewar sojojin da ya kira na mamaya daga yankin sahel na ganin gwamnatin macron ta yi kuskure. yau zelenski ai yana son bindiga yana son mutane kuma zelenski ya ce ino european zai shiga kuma sun ce suna taimakon shi da kaya to ga mutane nan 400 don mi ba a kai su can sojawa 400 an kai sa Ukraine ai za su taimaka ma Ukraine inda gaskiya ne mayaƙa ne suna so su taimaka mutane. a ƙarshen makon jiya ne ƙasar faransa ta fara kwashe askarawanta 400 daga burkina faso bayan shuɗewar wa'adin wata guda da gwamnatin kaftan ibrahim traore ta bayar kan buƙatar waɗannan sojoji na rundunar sabar su fice daga ƙasar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla an gaishe ka da wannan rahoton mini Barma. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda 'yan bindiga ke ci gaba da amsa kiran hukumomin kasar ta hanyar ajiye makamai suna ta fitowa suna rungumar shirin fitowa suna rungumar shirin zaman lafiya. Wannan karan 'yan bindiga fiye da 20 ne suka miƙa wuya bayan sun jima suna addabar mutane a ƙasashen Libya, Algeria da Nijar. Daga Agadas, wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani. 'yan bindiga guda 25 ne dai suka miƙa wuya tare da makamansu ga mahukuntan ƙasar Nijar a lokacin wani biki wanda majalisar jihar Agadez ta shirya a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Agadez. yau dai kusan shekaru da dama ne dai da matasan suka addabi iyakokin kasashen libya da algeria da kuma nijar kin kanta ta hanyar tare-taren hanyoyi da kwace dukiyoyin jama'a abaka jibrilla mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar agadas zaman lafiya ta fi komi kuma kun gani a agadas shekarun da suka wuce kun san akwai tashin hankalin da ta samu cikin tashin hankalin da ta samu yana yi wa har yanzu akwai yawayawan makamai a cikin jihar kun san ya kamata ba kowa ba ya mm-hmm. kamata kamata yana rike da su wannan abubuwa su ne kamata kowane cikinmu ya yi kokowa don a zamana lahiya tunda zaman lafiya ya fi a komi a cikin jihar mu a gada a kwatanta musu cewa ai in mutum baya da aiki ma in bindiga za doka bai samu aiki ba wannan ba aiki ba ne kenan rayuwa ya kamata a yi ta cikin zaman dariya. to sai dai hukumomi a agada sun baza jami'an tsaro akan iyakokin kasashen domin murkushe sauran 'yan bindigar da suka ki tuba injinura malam sani shugaban da'irar yankin arlit ya ce mun baza jami'an tsaro a ko'ina a kan iyakokin kasashe makwabtanmu domin mu ga mun kawar da waɗannan ɓata garin da suka addabi jama'a kun san akwai 'yan bindigar da suke fitowa daga sauran kasashe makwabta saboda haka ne ma za za mu hana mu bacci har sai mun kakkabe saura 'yan bindigar da suka ki ka euh, wuya. To ko yaya al'umma ke kallon wannan mika wuyar da 'yan bindigar ke yi ga dai wasu daga cikin su. To yau gaskiya mu muna ganin matsalar karuwa ne ta wata sabuwa ma ta zo kowa sai ya kama saboda zaman lahiya shine aksari a Nijar. Har yanzu da sauran rana akaba har yanzu muna jin an yi kaza an yi kaza an yi kaza rashin tsaro ne kuma a ɗauki mataki wanda yake. masana harkokin tsaro na ganin akwai hanyoyi da dama da za a bi domin fitar da yankin sahel daga har-haren 'yan bindiga masu ikirarin jihadi da ke ci gaba da karuwa tare da cewa Nijar ya kamata tare da cewa ya kamata Nijar ita ma ta shiga yunkuri da duniya da sauran kasashen ECOWAS da AU suke yi na kwace makamman don kusan duk barnar da za a yi da waɗannan makamman ake yin su. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas Jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Hamid Mahmud. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To a ci gaba da shirye-shiryen musamman da muke gabatar muku kan zaben Najeriya da kuma tasirinsa a kan jihohin kasar yau za mu haskaka jihar Filato ne. Ga wakilin murya Amurka da ke Jos Zainab Babaji da bayanin. Talaka kawar kuka, kuri'ar cinka. ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka. Jihar Plateau da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa. Hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da ɗimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Jihar Plateau da ke da ƙabilu fiye da hamsin ta kasance mahaɗa ce ta shiyoyin arewa da kudu wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da 'yan ƙasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i. Tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Plateau daga Benue plato a shekara ta 1976, gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar. Mr. Herbert Daniel ya ce jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zaɓe. Yanzu kan mutane sun waye sosai kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi. Domin a da wani za su ce ai zaben nan bai shafe su ba. Wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties da na gani suna amo a cikin kamfen eh, nasu dukkan sun sa abin da suke yi so abin da ina so su duba shi ne wannan jihar namu din yana da dumbin albarka da bai kamata muna ta fama har yanzu ba jihar plateau na da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da suka haura kashi 20 wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta biyu ne turawan Birtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta plateau. Mr. Kura Joshua ya ce akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa. A Plato akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya su yi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen eh, masana'antu ba shi da yawa a Plato. Amma an an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina mutanen Plato suna son noma. To amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda ɗaya ya yi amfani da shi zancen ma'adinai yanzu in ka tashi ka je ka fara yin ma'adinai yanda matasa suke suke kuka shine za a zo a kama ka a ce kana yin illegal mining wato kana kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba to amma matasan nan wasu suna ce to a ba mu izini in ma in za mu iya mu biya haraji ne ba su samun wannan zarafi amma za ka ga wani zai tashi daga kasan waje ya zo ya sayi waje yana tonon ma'adinan nan yana kwashe yana tafi da shi gwamnati ba za su ce mishi komi ba. Kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata, masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunƙaho da su a Afirka ta yamma. Alhaji Sabo Fari, mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos, ya ce babban bukatar su shine tsaro. Kwastomominmu da suke wasu garuruwa suke tahowa, to kin ga rashin tsaron nan ya warga za su mu ma ya taɓa mu. sai kuma wannan magana ta masifa tsadan mai wani ko yana so ya zo ya yi sayayyar in ya auna abin da zai kashe a hanya to gaskiya zai haƙura sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani ka mishi webel webel kuma dama a kasuwanci ba kamar zuwa da kai ba ne abin ya taɓa 'yan kasuwa sosai kuma musamman mu a jos north don za ka samu gida da sama da mutum talatin ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya kasuwar dai idan aka dogara to in dai gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba to wannan abin zai iya shafansu su ma saboda in kai ka tsara ɗanka ka ba shi duk abin da yake bukata to wanda baka tsara ba shi zo zai addabe ka ya addabi 'ya'yanka ya addabi duk waɗanda kake ganin ka killace kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba Iman abdullahi abubakar shi ubangijin halittu shi ya halitta mu to ya kai za ka sa makafi ka kashe ran da shi ya yi shi ne da kullum abin da muke gargadin kenan cewa mu zauna lafiya sunana reverend yakubu davo dafe muna wayar da kan jama'a da nuna musu cewa ubangiji shine yake ba da mulki saboda haka abu mai kyau shine a nutsu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Latino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya. sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya Madalla a gaida Zainab Babaji da ta haɗa mana wannan shirin masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan. yaushe zan je ni kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida don hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi madalla To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar daga bakin Haruna Mamman Bako. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba kafsawa a shikar Lake ta kwallon kafa ta wannan kasar inda aka yi wasannin cikonkwante kamar haka. Wasannin mako na takwas a Kokana ta sha kashi ɗaya da banza a hannun USGN a Arlit a jihar Agades. Yannan kwantan mako na goma Salis Sporting Club ta sha kashi banza da ɗaya a hannun IS Police dukkan su dai na babban birnin Yamai ne. A wasan kwantan mako na takwas Irana ta lele as don ta kwastam da ci biyu da nema a kwantan mako na bakwai wasan akokana da as don akokana ce ta nasara a ca arlet a jihar agadas da ci biyu da daya a kwantan mako na hudu as nishelek ta wajen gwarzo ta maradi ɗaya da nema sai a kwantan mako na bakwai irana da esjn union sportive de la gendarmerie nationale an yi banza da banza a kwantan mako na biyar gwarzo ta sha kashi a maradi ɗaya da biyu a hannun as guard national du niger a kwantan mako na shidda jangwarzo ta maraɗi ta yi ɗaya da ɗaya da liberté football club ta birnin mai daga nan sai aka ci gaba da buga a mako na goma na wasannin ƙwallon kafa na super league na jamhuriyar niger inda liberté tawa olympic biyu da ɗaya sai gs tawa tawa is guard national du niger ci ɗaya da nema jangwarzo ta maraɗi a maraɗi ta sha kashi banza da ɗaya a hannun akokana espoir ta yi banza da banza a damagaram da urana ta arlit jihar agades S. duwan ta custom tawa union sportive de la gendarmerie nationale biyu da daya as nijelek ta yi nasara ɗaya da banza gaban as fanta Sozoji. idan muka dubi jadawalin wasannin kwallon kafa na super league na football na jamhuriyar niger ta farko dai ita ce as fan ta Sozoji. mai maki 20 ta biyu as guard national du niger da maki 17 sai ta uku as police ita ma tana da maki 17 17 ta hudu union sportive de la gendarmerie nationale mai maki 17 ita ma ta biyar as nigelec ta wutar lantarki da maki 17 ta shidda as duwan ta custom da maki 16 irana ta wurin haƙo ma'adanin uranium a arlit jihar agades tana ta bakwai da maki 15 sai liberté ta babban birnin yamai tana ta takwas da maki 12 sahel sporting club ta babban birnin yamai tana ta tara da maki 12 ta goma ita ce gs tawa da maki goma sha daya sai olympic football club ta birnin mai tana ta goma sha daya da maki goma sha daya sai ta goma sha biyu a kokana ta arlit jihar agadas mai maki goma espoir da magaram a zandar tana ta goma sha uku da maki takwas ta goma sha hudu ita ce shangwarzo football club ta maradi mai maki hudu kacal a ci gaba ko da wasanni yan goma sha shida na kofin kwallon kafa na club club zakarun kasashen su a nahiyar turai na champions league a yau ana ce yanzu haka ana gab da tashi a wasan da ya hada liverpool ta birtaniya a anfield da real de madrid ta kasar spain sai wasan da ke hada intract frankfurt ta jamus da ke karbar bakuncin napoli ta kasar italiya yanzu haka a bangaren shirye-shiryen wasannin kwallon kafa ta duniya ta mata ta hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da za ta wakana kasashen australia da new zealand daga 20 ga watan yuli zuwa 20 ga watan august na wannan shekara ta 2023 kungiyoyi daban-daban na duniya na kwallon kafa na mata na ci gaba da kimtsawa inda a wasannin na kwallon mata da ake can ana kwamfalar kasar faransa ana gogawa yanzu haka tsakanin faransa da norway sai kasashen Danmark da uruguay da na bar su a minti na 21 da misalin karfe 6 da minti 25 agogon nijar nigeria suna kan kankat daya da daya dazu-dazu nan haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. Yau talata shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya zargi kasar Rasha da yin kisan gilla ga fararen hula a birnin kharson da ke kudancin kasar. Bayan harin makami mai linzami da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar tare da jikkata wasu goma sha shida. Zelensky ya kafe a manhajar aika sako ga jama'a ta Telegram. cewa a tashar mota da yankunan gidajen fararen hula da wani babban gini da kuma tashar zirga-zirgar jama'a an taɓa su. Rundunar sojin Rasha na ci gaba da lugudan wuta akan Carson. Har ila yau suna kashe fararen hula ba ji ba gani. Yau Talata Jill Biden za ta tashi domin ziyarta ta farko a nahiyar Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka tare da shirin tsayawa a Namibia da Kenya a cewar fadar White House. Biden za ta mayar da hankali ne kan karfafawa mata da matsalolin ƙananan yara da kuma ƙarancin abinci da ya adaba sassan nahiyar. Za ta kasance jami'ar fadar White House ta farko da za ta ziyarci Afirka a bana. Bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wata sabuwar dabara dangane da nahiyar tare da yin alkawarin ziyartar manyan ƙasashe. Shugabar Taiwan ta ce tsibirin mai cin gashin kansa zai zarfafa alaƙar soja da Amurka. shugaba tsai in wen ta yi wannan alwashi yau talata yayin wata ganawa da 'yan majalisar dokokin amurka da suka kai ziyara a birnin tefe ta ce taiwan za ta ƙara yin haɗin gwiwa tare da amurka da sauran abokan dimokuraɗiyya don tunkara ƙalubale masu ƙarfin gaske kamar faɗaɗar mulkin kama karya da sauyin yanayi hukumomin pakistan da taliban na afghanistan suna tattaunawa a yau talata don warware bambance-bambancen da ya kai ga rufe iyakarsu mafi hada-hada kwanaki biyu da suka gabata inda dubannan manyan motocin ɗaukar kaya da matafiya a ɓangarorin biyu suka makale a cewar jami'an ƙasashen biyu 'yan taliban sun rufe hanyar wucewa ta tokham tare da makwabciyar ƙasar da ke gabashin ƙasar a ranar lahadin da ta gabata suna zargin jami'an shige da fice na pakistan da rashin mutunta 'yan afghanistan musamman ma waɗanda za su je neman magani pakistan har ila yau tashin hankalin ya haifar da 'yan gajeruwa a rangama tsakanin jami'an tsaron kasashen biyu akan iyakokin da ke kusa da su ta 'yan sa'o'i inda suka kashe wani mai gadi na taliban tare da ta wani sojan pakistan in ji majiyoyin tsaro daga ƙarshe wasu 'yan sama jannati biyu na rasha da wani na amurka za su ci gaba da zama a tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa iss na tsawon watanni shida saboda lalacewar da jirgin siye na rasha sergey frokiev da dimitri fatelin da frank rubio sun shirya kawo ƙarshen zamansu na watanni shida a cikin tashar sararin samaniya ta iss a ƙarshen watan maris amma hukumar kula da sararin samaniya ta rasha roscomos ta faɗi yau talata cewa 'yan sama jannatin uku za su ci gaba da kasancewa a sararin samaniya har zuwa watan satumba. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe don Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashin Gumel da ya taya na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleimani yara ke muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana lafiya, ma'a salam.